الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقبات بقاتا لتبتع الله صلاة وسلم بأمثل تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن كاكين جدا غلتا فيها القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر الصعدي رحمه الله تعالى هنا نصف وطنكم a tafi gutu ta yi tsago ci december 2014 ne katon zuguni ci mun ga alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ya yi ci alwujubu ya ta'allaku bil irtita'ati fala wajiba ma'al ajizu wala muharrama ma'ad darurati ya ƙa'ida na jilani ko? alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ya gutunci a shari'atu mabniyatun ala aslaini al'ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lil rasuli sasallam ga a shari'atu mabniyatun ala aslaini shari'a a tututa cin asali guba al'ikhlasu lil ma'budi ina idaga a ji ɓata na wujibu su ko ba a lir rasuli idza lami tutuci Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah lillahi dinu al a dini na za jina ezu jibutu yichu ezu lenguli ko wale nayi al ikhlasu lil ma'budi ko wal mutaba'atu gan ganci mai zulanin tutuci ma wuce tsoci dalilu wa ma atakumur rasul fakhuzuhu ina tuci ga laye ne gaji ya goma na hakum anhu fanta wa ina muaka ne dai biya gangani duni tsoci ga ati wallaha wa ati rasul ya mi tutuci ya mi tutuci mai lame tu tucu ebo ne zaga tulo madi al ikhlas gobe tuci ga giya ga da waka dimna ila ma amilu min amalin ba haba'an mansura iga la ci zo yayin tuna da wanki da ta ne ci guji kiyo mu ji akurun baya mana ga darun ban ga lafiya wa din wa dirabon wallazina kuna amwalahum ri'a an-nas zai je dukiya ebo za jaliyo ne ngole za ne jadi lada annabi ga inna mal amalu Mm. bin niyyat na gayi al ikhlas lil ma'bud hadisi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu mai cikiya mm. wal mutaba'at lil rasul zanalu mun lutu mun ne annabi mataci ubanan sawon ce ayan da su ga wuce annabi ga annabi ga man qatala li takuna kalimatu la hiya al ulya fa huwa fi sabilillah da ga ku kuma ba kalimatu ci duje latina zanaga yabo sai ci bu wa hal nunabbi ukum bil aktharina a'mala ga gami ya labari yanzu yi ajin asarar yana tuwanin allazi na zalla sayun fil hayati duniya zane shi yana ya zana da ijo nan waya nan wani ya sabuna nan yi su nuna sun a a shewa kuwa tun kirki a yi lunan ya e bago ya e tun wangi kamun ya e tun wangi na wanda shirar ci guba ya mafari ya zuru jimbo su ya ce ne ba ci mai zulan mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ce wa ma'umiru illa li abudullah aji aforiya sai ba bi ajibuta ya ce ci mukulisina lagudin hunafa wale dalilin da ikhlas ga dona wa qala ta'ala allazi khalaqa mauta wal hayata yasna jalitan rayu ya jalibi rayuwena liyabluwakum ebu mai yuchule ayyukum ahsanu amala za a lutu wangi gan alfudel ibn ayyad ce ce guyun gan ayyukum ahsanu amalan babu akhlasuhu wa aswaba yana jide na dai ikhlasu gana bi ma'ana mai bi ikhlasi wa aswabahu umma ne da ba sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam ina umar ibn khattab radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga mala a'malu binniyati wala yana yani ikhlasu lil mabudi kenan ko na na aisha ga ni diga man amila amalan laisa alayhi amruna fa warad zanalu tun da cikin gumi mai da shula ga ni da tun za wuci e bago e tu kiriki dolu yo e ezulu ezulu jibotu echo e za mulani tu ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e tu wa se ta atwa ma ce tun bayan sai ya sai ga gan masdaru ya tuci e da imani ko e za majijibo to ya ce wujije bugan aladu ko ya botu ya gbon ko wa ga da dowi ko ya ga wuye ji kokarin wujibo na buja dolu yo wulu jibo to ya ce mu wala da ya to ya ce mu wayar da ya to ni ya ganci masu kun ni yi kirki ko ne hmm. zafe walada da sombrero ya ci nan a ne biga za a hijira ta ba da alfatki hijira daga hijira daga makawalo madina ko madina kullushin da cibiyar zuma ya fato makka ba walakin jihadun waniya abdullahi bin mubarak ga ruba amalin tsagir ta azimu waniya ke tun tattan gindo cin walashin ci ko yabo niyan wa ruba amalin kabir ta tsagir waniya ya tun ci kwanbacin masu kuma bilashe

wa fassara zalika bi anna al-mu'mina yaqludu fil jannati kele mu'mina da al-janna wa in kanat mudatu amali salih muntahaw bi anna niyyatahu kanat walau baqiya badal abad la samara ala al-iman ngole kaga gan e zabe da matsayin da fikir tuwo biya ne amma ne da dunga kidan ne ke zane shi shi banu da ya ci azu litinin da alamin ya yana litinin da alamin da cibiyar juci ya fi awon mafi da ke mafi da ladu ya tun da ci dabo ya zafe lu al'ada wayo ko mu hun wayo adda ke zade ga ibe ni ya kirki da jijin bonan wa ne ga zannan wa fe de lada wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko ji ke misali hadis na ne digan hatta ma ta jali fi fi imrati ka sadaka hatta to yin ji na saku yi ni wani hmm. kiwo sadaka yo wa din lada ngole wa fele ga miniyin al'ada budan ko miniyin rayuwa ta budan amma ilaga da ni kirki suku hmm. wa da kiyo wa ji lada Mu'azu ibn jabal nga inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati naji feji kula gangani be to naji fe wala da be nemi lil elemi kenne me ke wala da gangani be kiya na nan ye jinena abaga dolu ezu jedede e ganana al imam shatibi rahimahullahu ta'ala ga inna ma kana mina khadiman li ma'mulin bi tasura fi ayin qaliba ilayhi en etuna nga yana waji jima ya tu kirki na tuka ta da mini ya tu kirki mana qaida al wasailu la akamul maqasidi we fi, ebo kibo ebo oji obo ogboko oji salla wo ogboko oji kiyo ko oji nasila wo ko oji jihadi wo ko oji yawo wọ̀gbọ́kọ́ jí kànzán kí ní ẹyọ wọ̀gbọ́kọ́ ló jí kàtọ̀ wọ̀gbọ́kọ́ ló dáṣọ ló mẹ́kántá náà ilé ètùnú olórin ìhájí mọ́ gangani bi alwiqa'u bi ma'ana aljima'u wa ghayri ya tayna ijma'an tasarrufa fi iqamati ma huwa ma huwa daruri wa sai sababi yace di yanda ne daruri yuna ngo daga mai almaqasid shar'iyya shi a gogan almaqasid wa ga wuta adi ad-daruriyat amma da alhajiyat amma da kiyo at-tahsiniyat ad-daruriyat ngai agwara agwaji ne ya agwara ya ta agwo mutunci ya agwa dangi ya tsa agwa hankali ya tsa amma ku duki ya tsa dole ni ga gacin babu gaskiya rayuwa za a saku za mu yi tafiya to wale ga be fifi nga protect life mu ci tsayan da ne na contribute no mana alwiqa wanda ne na protect ya nasabu bi al-irdi ko ya alwiqa wiqa hmm. waƙatu a lamra a tifi na hali ramadan ke ya ce? to wacce jin bayani ke je yadda na ji mu ba ne bai niyan gaje turu ibn da kikil iri rahimahullahu ta'ala kun fe ga hadisi ya sa ibn abi waqas radiyallahu anhu ke dai ku ga hadisi ti fi dalilin ala anna sawaba fil infaq mashrut bi sihhati niyya fi ibtighai wajhi Allah aga ga da ga lugu dukiya wa ji lada sharati yi uluji musu ko eh? wa hadha daqiqun ne guyo na un so sarawina husrun idza arada mubtada tabi wa shahwa especially ka kuno ga be jiyan gon jiyan bude a be gon jiyan ko ebo shahwa ndo cin ko ebo kan ro le wala na ida e ebo gon ni kirkin je ko alkhairi kama ga mala daud ta'i ngara ayatul khaira kullu yajmu husn niyya miliyatu alkhairi ni niyya kirki ko e kuma amma mi lato nabi to na dia to ya be ne ce muhimmanci niyo da na fa ni ya kawanye mula kunki a so ga bitu ba wuya nabi sallallahu alaihi a nabi ga sallu kama ra'aytumuni usalli yaji sallakem ne le ji sallana anabi ku zu kakun ya ji haji kem ne le yaji ajina shekul islam ibn wani gan ga almuta ba mutaba'atu an yaf'ala misla ma fa'ala ala al wajhi alladhi fa'ala li annahu fa'ala in ya almuta ba su na gai an ya fa'ala misla ma fa'ala wolo kirina na lona alal waje lari fa'ala ya ciye kemi na na bi jinjina li an na wu fa'ala wa majiya wuce je wani na bi jinin wato haka ga wake muta ba to nga da nan majmu fata bi taimiya etun etun shi dambo ko

wọ́n jẹ ní ẹwọ̀n ìlàmì tó à níbi náà wàkíjọ wọ́n jẹ irun wúchì tó sún àgọ́wọ̀n adéládú wọ́n lè káàdì náà máa bláàbì ní mọ̀lẹ́dí na sukún gbá ní àníbi sọ́lọ̀lá sọ́lọ̀m a raka àti alfajirji wọ́n yau rufe jin haki amma abdullabin umar rufe jin nasuwa ibn hazmi yau so maga wajibi wa lati waje na ibabin da ci kayi inda yawa ga libya abu na yi mijeniya wangi mijeniya wangi wujikiya mije niye wanju jikiya mije niye wanju la kukiya dole sai suna ga ga walun ga jikiya nga ji daidai bai ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami a sheik muhammad ibn salih usaimin ngan muta ba atulin rasuli wa di tabbatarwa sai biyan yi. ya mafari sababi ilagaji buta yóò jí gani ako ilaga ji buta wuce buta da da abin sababin da tunan shari'a lushe sababi a wani ga bidiyar ji misali bani kiyamu laili jayin ومن الليل فتعجب بنا a لك عصايا فاتك ربك مقاما محمودا إذا كبير عجيك يا ta ya fashe mutu a bayan dai, nga ya bude nga na lànẹ́jẹ̀ mùta bà á tùdán ẹni wọn jí náà bí à. number two àjíǹsù ẹzùdùjì ìbádá bèyẹ náà wọ́n jíjí sí yẹn náà gáàlájì ìbádá nẹ́dẹ́nà náà misali gbá lẹ́yà fasalli li rabbika wa har wa ko amma jinsin yadda ba laji na na ala na'am nan ko nan yi rakun shi ko? wuriya ya wuriya shi wuci ga laji layyo to yi eh, zaga bai da ki ba wuci zaɗi okula wuci bai laji kiyo wuci gunga haji layya kan ga da niyan wanji a ga bidiya wajen enamoji na ma ji lada ebo kibo wundi almuta ba wata bin rasuliya ebo na jinsu yi ne laji layya na wundi wuce wa ya ji layya a tare ba zan a ga da ji layya zan gani da bishiyan Number three, alƙadar. Hmm. Ima na waga jiyan jin gwargwado kemi na jin a nabi ga ji wani ga ji agwa gama misali ba ni in e zaga ni ya salla zuru la nta salla zuru ji da lokaci umma jinge amara ka gutun jin da na je la da yawa e kibo ebo na ka guni a nabi jin wani wani kaduru na alkaifiya kaifiya yin yobe e zagaji sallah wanci da su je da kayu lóru kunin nga sallah zaun shi hage ko ga Fati a bi azkaru pata gba fi bola na sallu ja e bo kiwo sallah bidiya lo sallah ta na e bo ne kaifiya wanda kaifiya na ni bijina yin nan azzaman zamani e tun da bani ja Allah ta dan lokaci bonin kaga waju da lokaci wa waga bidiya su yake zayo ba sai wai da to mu ya fi sunan jiwa ma ka ne aji sallan yana ka na loidi nan ko mun ga azun fi ka ne ali tsaye nan ko mun ga azun ye tsa ni fi lokaci na tsa ni ga convenient ya hun ne so ramadan ga bi da bi mun ya fi zariya ko mun ya funu ka illa na labiya ne ko kafunin gaiwa zazzabi na wuya da nuwa jana'i za mu fushi shi yabo kawun ga su zanu za fu nuwa zanu nuwa liyan na ba ne ke ne bi da wuji hmm. ya wuce a cikin jizukun almakali da nan, hmm. ya e wuce a yi na unda mini da wa bitu yana aligan albidawuli zafiya na ke albidawuli zafiya a hmm. da albida asul haƙiƙiya amma da albida'atul idafiyya al-imam shafi'i al-ittisamu albida'atul idafiyya wai da ibada ni kai asali wuce da to shari'a amma wọ́n ba bá kó ìbá sábàbí o kó ìbá yẹn kaifi o kó ìbá yẹn zamani o kó ìbá yẹn adadi o kó ìbá yẹn dana misali gbari ya zaɗe sun deji he cin wasu fẹ́ ti subhanallah yan wannan bidiya yi na subhanallah jija wa gani subhanallah ina timsuna wa ina tuzbihuna subhanallah zai asra bi abi lailan ne na zai wani su subhanallah ya jige mana ma wani babu na bai jiwa babu na wajiyo na gala bidiya biyo ko hmm? ga ga bi lan jikini ila e ga ga wa ji sallah wa alulaji wa je wa alqibla wanda a ta sallah na sukun ji jiga sami Allah liman hamidahu inda ki baro na nfe ba ya kamin lo rukuna ji jiga sami Allah liman hamidahu inda a katu ruku bana nfe jiga Allah akbaru inda rukunin bana nfe jiga zatu ibrahimiya ko ji na ko inda lo da ganci na zugu nfe jiga ami ngu sujada nimbo nfe ja nde ngu sujada nimbo ufe ufe ba fatia har za na sallah ji zo ko ga sallah da sallah ne wadala da sallah ko dai na juji bata na mini sallah ga guda mu da ne shawa gumu junu ga bujuwa a a ga ibada ibe ni bu go a shari'atu mabniyatun ala aslain shari'a ula gun ta ce ki wa asali gubo al ikhlas lil mabudi ezujiye bo soko wal mutaba'atu lir rasul ya zamula mututuci ko hmm. ta amma ba ne za a gaskiya wuya a lo university e bane university lo wọn ji munafa ti be class ma ne za class wa wọ́n láì zàmọ́ ẹgbogbo university ọ̀tọ́ gaskiya ẹgbọ́ certificate gbé ìdájí kàtún wọ́n jí bóyán wọ́n dé class ẹgbogbo university lè àrámù ní ẹgbẹ́sà nígbà ẹgbò no ẹgbẹ́ kí bo, ka fayin jami'in university ya certificate na fayin na fiya ijaza ijaza na mamman ji fiye yale na nga to na university biyu na bene ijaza na hmm? eh daga katijin wato miman kan zan ya yi jaza laya kaza gan littafi kaza be kaza be kaza yin gami lawun mawu littafi na uban doro yi su kuma gube alheri kaza kaza kaza ga aza jaza wani ebe ne za jika na a ga ebu ji muji boso ko buji kato ebe ijaza buda jika to ko yi yaji video bebe yin gani ibad al'ada shi dabu na gashi, shi ibada nan ke zu gina ke zu fina ke zu jijima'u na da makamancinsu yana ba ta kiyo ya zaga da husnin niyya na kijo in galada dai wagi ya bude sako ga gi kuluwa shi rabu wake ya jini wa bismillah ji wa gizo no ja alhamda la za ta amani ya zo rasa gani mi gara haula minni wala kuwa wa gino ke gibe wa wuta ebo no san ebo no san ne biyen wa ke gino ga wa gige ebo wa je kabo na wa daji sinanin wa je kabo na gaji ji ya mulili na wa je kabo na gaji ji kazana wa le ga al'aklo shiru ba nuna kijin wala da jin ya wai al wiqa ko al natural demand ya human being ko amma nga jijiga no ebo nga da dai cima ebo inu nga da dai cima wulakin wucu da sauran ko wuje zuriya wangi wale niyan na badin na sugun wa al'ada na laji ke ibada ko wa fi bid'a ahdikum sadaqa ngama la sahabe ga alibi aya ti aduna shawata wa kun da fi hajjo zaka bukatan shawan take da lada ramu a talaffuzu bin niyya ya yi talaffuzu bin niyya Allah mai ne na waitu salata zuri yake da bi imani kaza kaza kaza ne kiyo ne bidiya wanda ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba lamar ibn aqil al alhambali ne abe da zanu ci dambu unda nu edu uta uta jago edu uta janu ofu uta tiya ude tiya su kuma na jina ube ibn aqil ga ngan ya je ladayin ngba na fubani ngba jeneba wa fuge ibn akili ga aselu sanda to ta ciwo ba a ga kilo de nga nga wa je ti e da de ga ga ga gwo edu arun wa ti an te ke be feel to ba nga wula alia ki ke nan jo wa ta ba ni ba ba da lai sharatin doro na da littafin ya tsoci ba na fawa batilun kullum sharatin laisa fi kita bi lai fawa batilun sharatin doro na da littafin ya ba na wunyi ci yana ya kpago da kyau sharati na gadiya wuci ga alali lashi haramu ko haramu lashi alali na wunyi ci ebe ko ga almuslimu na ala shurutihi Ina hadis ne gane na wani wuji gane da wuto yake ne gane ba sharatin cikin kuranu bu <laughs> wale kuranu ba kashin wule ba kawule ba zugun shi kenan almuslimuna la shurutin ka gun dila halali jarabu kuma halali wa haramu na shi halali nan ka ku to shurutu ito arkanu dole un gaji muwafaqa ne kiyo a nga ngaji mu ngaji muwafaqa bi shari'a n'o dole Nga a shari'atu mabniyatun ala aslin al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'at lir rasuli wafe ne ga ishu na jirilesto an nika da makamancin sunan wafe ganga a da su bude bugai ne ba wani ji shiru ta yi shari'a da bayan no a dai waliyu ko a dai as-sadaq yawa tu nisa sadaqati na nihla ko a dai yarda saka ne fati guba ba wani da musulunci kana fuwa za guba ya gaji nan ko a daga e eh, zannaji shi wani wa ji gazawul maharimi aya ko ko a ga yin zagin ne baya da makamancin su shirut na jibbai ne bai mawali ne kwata ga Allah kiya ba to shikenan magaji mu fagan me shari'a musulunci e gani a hanafu jigan ga in zagi lani ne u ya o umai bi ziniya ndoro ya yana e ga wancan halle ba halle hadisa nan Muhammadu ba e ji kuti bi ya ko fatawaya to alkalanci ji benin dole waje link da shari'ar musulunci sai bago a shari'atu tun ala asulai al al'ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'ati lil rasuli abede zamu ci da waliyan litafiyar tamamul minnati fi ziki kitalil fitna ga boye ganda nan zawuci zawuci ga zakanan

ima nan ga wale wajen muwafaka da shari'a musu ga yuda wu na ji kafiri a musulmi yuda zuwa ngole ni na ji muwafaka da shari'a musulunci ba ne kuma ga gani ya jihadi mun je yana mu da dandan da talin fitinaki ga da ne wangi muwafaka shari'a ba nan no ga to sun wa الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول إذا na damini na ji fe laji da za mu ci ka tujo nan mina waje e ci gan mi fi a ki uzu muhammad yusuf da dawo yin ga gaskiya dawo ci dawo na ji dawo yan alu sunnati wal jama'a za mu ce ganin gangan mujahidu na wuce ni ya mage ni ya mu ga a cinye mi ga wuce ni ya kawai ya cinye etu ne da za a kewan kyuzu ji muwafaka da shari'a e. na yi niyyar e kawai za a tato zifa na su biyan e, nan da ke busa kowa je wani mm. ke ci ci niya ne kawai ha sai ne ya muwafaka a wazan mm. sai insha Allah ta la go abu na waza daga gina a ne ga ci fitina da gafarta mana a ne ga ne dai nan su ko hilada jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk